أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبودي وعلم الله مدكتي أمر marar iyaka da وأنا مريتي haɗa mu a wannan shekara ta 1438 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine uku ga watan shida shekara ta 2017 a lissafin miladiya a wannan masallaci na <clears throat> guwar galadanci a garin birnin kudu a jihar jigawa kuma ci gaba da karatunmu na <clears throat> tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka muna kan waɗannan ayoyi da malam ya karanta wanda mun su dai ba sau ɗaya ba jiya mun tsaya akan inda malin sa'idi yake bayanin al'amuran da suke zama wajibi sakamakon zaman abin da suka lazimta wanda Allah maɗaukaki ya shar'anta a nan ne za mu koma inda ke cewa wa minal ma'alumi haka ne ku? wa minal ma'alumi an al'amura bishai'i amrun bihi وبما لا la إلا illa ما تقول dauko daga nan ko yau yace yana daga cikin abu sananne wanda ya tabbata a shari'a cewa umarni da abu duk abin da aka yi umarni da shi to wannan umarni ne da wannan abin da aka faɗa ɗin ma la ya yatimmu illa bihi kuma umarni ne da dukkan abin da shi wancan na farkon ba zai tabbata ba sai da shi mun yi magana a kan wannan jiya <clears throat> abu dai da la'alla ya buƙaci a ɗan ƙara shi ne ƙa'idan nan ta mala ya cimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun kamar da ya faɗa nan sananniya haka take ila abu ɗaya da sukan ƙara a kai suna cewa sharadi shine zama shi abun farkon ya tabbata wajibi da shari'a yau idan na farkon bai zama wajibi ba ba zancen abin da ya lazimce shi shi ma a wajibta shi labudda an yakuna al-amru al-awwal wajiban qabla an yakuna hadha ath-thani wajiban aidan mana dole ne zama shi abun yanzu misali nan muna magana ne akan fadin Allah maɗaukaki wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar tunda umarni ne umarni kuma asalinsa shine wajibi sai idan an samu dalilin da zai kaɗe shi daga zama wajibi ya koma mustahabi amma dai duk umarni ko dai zama wajibi ko zama mustahabi to idan babu dalilin sarfinsa min alwujubi ila alistihbabi fa innahu yabqa ala wujubi in ba samu dalilin da zai dauke shi daga wajibci bai koma da shi mustahabi ba to yana nan akan wajibcinsa to in ya wajaba da shari'a ma'ana da dalili na shari'a to duk abinda da shi wannan umarnin ba zai yiwu ba sai an same shi to shi ma ya tashi daga abin da da ba ambace shi ba ko ba a faɗi sunansa ba ya zama shi ma wajibi saboda dalilin wannan da aka ambata duk dai misalin da muka bayar zai sun wadatar insha Allah to shi ne yake faɗin cewa a fa kullu ma tatawaqqafu hadhihi al-ashya'u alayhi fa huwa ma'murun bihi duk abin da waɗannan abubuwa suke tsayuwa a kansa in an ce abu wa kafa alaihi kaza ma'ana ana nufin in ba shi babu abu duk abin da wani abu baya samuwa sai da shi to shi ma ya zama wajibi kamar da wannan na farkon yake wajibi ya kawo misalai in mun karanta su jiya kalista idadi lil jihadi kamar shirin jihadi makamai da tattalinsu da ajiye su da kowace gwamnati da kowane tsari da yake gudana mun ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mai bashi umarni wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati a kuma ku yi musu tattali ko ku yi tattali domin su na duk abin da za ku iya nan an bar mana shi a bude abin da za a iya na ƙarfi sauran lamari kuma me nawaye na Allah shi sa asalin komai dangane da cin nasara a kowane lamari ka ɗauki cewa asalinsa daga Allah ne shi abin da aka ce ka yi gwargwadon ikonka a babin sababi ne Allah ma'auki zai iya aiko abin da zai halaka abokan gaba ya halaka su ko ba ku jihadi ba amma an ce ku yi ku kintsa sai aka mai da abin kuma gwargwadon halin domin ya nuna muku cewa ba ku ne asalin masu yi farko da ƙarshe ba lamari biyu yana hannun Allah to waɗannan abubuwan da za a kintsa domin yin jihadi in jihadi ya zama wajibi kuma wajibi din ne to duk abin da jihadi ba zai yiwu ba sai da shi shi ma ya zama wajibi a kenan a shiri a tattali ya zama wajibi ga kowane tsari a bi da nau'o'i daban-daban na tattali da kintsi da shiri allaci yahsulu biha nikayatul a'da'i wanda da shi ake jima abokan gaba ciwo ko kisa ko jin ciwo shine nikaya abinda za a kai na harbi da suka da makamantansu wa izzul islam kuma wanda da shi ne ake samun buwayar musulunci domin da ma'asalin jihadi ana yin sa ne domin musulunci ya ɗaukaka ba kawai dan an mutu ba ba kuma dan a kashe mutane ba kuma ta ba darussa da muka yi a baya a tafsirin a waɗanda darasa yin tafsiri shekarun baya mun yi magana akan makasudin yin jihadi a musulunci ba asalinsa kawai don a kashe ba a'a zaluncin da ake wa addinin musulunci a dakatar da shi a bashi kofar sai ci gaba da buduwa ya samu karfinsa shine asali shi san ka duba adadin mutanen da aka kashe tun daga farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk jihadin da aka yi zamanin rayuwarsa tun da ya hijira aka fara da badar to har yakin ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta da wanda aka yi ma bai je ba gaba ɗaya waɗanda aka ce ba a kai mutum ɗari uku ba ya mun taɓa ambatar wannan ana mun faɗa asira a tafsirin ma mun faɗa ka taɓa mamaki ka taɓa tunanin wannan abu adadin mutanen da aka kashe ba na musulmi ba musulmi da kafirai ka kafka haɗa su ka lissafa a badar mutum kaza a uhudu kaza a hazab kaza ka tattara duk yakin da aka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaf waɗanda aka kashe ba a kashe mutum ɗari uku ba ta kowane bangare amma a zo a ta ruɗa ku da surutun cewa musulunci an yada shi da takobi an yada shi da takobi a turawa sai ta rubutawa a labaransu ana so a kore mutane daga tunanin addinin musulunci sai a ce ayi addini ne na tashin hankali zu abu adadin mutanen da aka kashe a zamanin yanzu a zanga-zanga kawai ta da hayaniya mutum nawa ne ba sa lissafo yanzu kucintunin da suke faruwa a duniya yau wannan karka kawo zancen hatsarin mota hatsarin jirgi girgizar ƙasa kyale waɗannan abin da za a yi hakikatan na binnan faɗa tsakanin wani bangare da bangare yanzu sai ka ji ana zancen ɗaruruwa dubbai ƙasa guda an lalata ta gaba ɗaya babu komai yanzu ƙasashe nawa a shekara goma sha uku ko sha hudu 2003 zuwa yanzu ƙasashe nawa aka durƙusa gaba ɗayansu kuma duka ƙasashen musulmi ne ba wai ƙasashen kafirai ne musulmi suka je suka kai musu dole abin kuna sane da shi to don haka karya ce a rika tuhumar musulunci cewa addini ne tashin hankali samun masu tashin hankali a cikinsa waɗanda ba sa wakiltar musulunci a hakikatan to ba nufin kuma kowa irinsu ne mai tunani irinsu hmm. bal an yi amfani ma da tunanin nasu ne don a samu damar da za a sake <clears throat> durkusar da musulunci Allah tsari ne. to shi ne yake cewa bi anwa'il udadi allati yahsulu biha nikayatul adu wa izz islam wa allumin ilmi da kuma neman ilimi a koyi ilimi alladhi yahsulu bihi ad-da'watu ila al wanda da shine da'awa zuwa alheri dinnan da Allah ya mu umarni cewa ayi da shi ilimin da neman ilimin wannan da'awar za yi ba zai taɓa yiwa ba mutum ya yi da'awa ba shi da ilimi za mu zo ne magana akan wannan wasailiha wa maqasidiha waɗannan abubuwan dukkaninsu ko wasila ne abin ko kuma maksudi bai bambancin wasila da maksudi wasila shine hanyar da za ka bi ka cimma burinka maksudi kuma shine ainihin burin da kake so ka cimma mun fahimci abu yawa ana so a yi da'awa mutane su musulunta wanda ba musulmi ba wannan shine maksudi ana yin da'awa saboda waɗanda suka karkace daga hanya su dawo kan hanya wannan shine maksudi ana yin da'awa saboda musulmi su ƙara tsayuwa a kan hanya ko da suna kan hanya waɗannan abubuwa guda uku duka menene makasudi to hanyar da za ta kai ga a samu wannan abubuwan da me da me da ilimi ko neman ilimin da yin ilimin yau da samun malamai da samun ɗakin karatun shine ginin makarantu a samu malaman da za su koyar a samu bi'a bi'a shine environment yau wanda ya dace a yi karatu a cikinsa a samu natsuwa to duk waɗannan abubuwa menene sunansu wasa'i to duk wasilar da karatun ba zai yiwu ba sai da ita to wajibi ne yanzu misali a ko ce da'awa ba za ta yi ba sai da shi yanzu kun ga ilimi wajibi ne ko haka ne yawwa to in ilimin wajibi ne abin da ilimin ba zai samu ba sai da shi shi kuma menene shi ma zai zama wajibi don haka kana ta saukowa za ka ga cewa abubuwa da dama za su zama wajibi da kula da ɗaliban da ɗaukar matakinsu da sa wurin ya zama duk da za a iya cewa akwai wasu abubuwan kuma ba daruriyat ba ne ko su zama hajiyat ko su zama kamaliyat ko yawwa kar a ce karatu ba zai yiwu ba in babu air condition a ɗakin ɗalibai ko ba ka bane dan zai iya yiwuwa in babu amma dai za a ɗan sha wahala yau to ba in ka bi ta haka kila ka shigo da wani abun da bai kamata ya shigo ba to mu je dai inda an fahimci a sai sai wa bina al madaris lil irshadi wal ilmi da gina makarantu domin shiryar da mutane da ilmantar da su wa musa'adatu nuwabi da taimakawa wakilai nuwab sunan manyan ma'aikata ne ko ma'aikata wanda suke wakilan babban shugaba babban shugaba ko khalifa ai yana da ma'aikatansa misali a ce sarki babba to kuma yana da hakimai ko yawa yana da hmm? eh ba subordinate staff kawai ba ai akwai an eh, subordinate ne ga sarkin amma kuma su ma shugabanni ne inda suke suna zartar da wasu abubuwa shi sa kaga kamar da kamar dai misalin da za a bayar a ce shugaban kasa akwai gwamnoni ko akwai kuma chairman na local government yau to haka sarki sannan kuma akwai hakimai akwai da batai to waɗannan a taimaka musu su ma su gudanar da aikin da suke a wurare hakanan abin da ya shafi ɓangarorin da ayyukan gwamnatin ba za su tafi ba sai da su kula da ɓangaren misali a ce hisba ɗin ne kula da harkar lafiya duk wanda aka ɗora to a taimaka masa aikin sai yiwu kar a ɗora mutum ya zama kuma aikin bai yiwu ba yawa ba shi damar yi aikin da zai yi na tabbatar da waɗannan abubuwa ɗin suna daga cikin makasudi abinda ake wasa'il ne don tabbatar da wancan asalin makasudi Allah sa an fahimta sai ce wa musa'adatul nuwabi wa tuhu da kuma taimaka musu kun gani ga na fito da shi fili ala tanfidi shar'i fi nasi a taimaka musu akan zartar da shari'a a cikin mutane ma'aikatan hisba ne a dora ba su dama a yi musu training a nuna musu cewa harkan nan ta sosai da ilimi abin zai tafi dan idan mutum ba shi da ilimi garin ka hana barna sai ta karu insha Allah cikin fa'idoji zamu ambaci wasu abubuwa daga wannan bil qawli wal fi'li wal mali a taimaka musu da magana encouragement kalma mai daɗi da zaka taimaka wa ma'aikacin da ke karkashin ka da za ta nuna cewa ka amince masa ka yarda da shi tana karfafa masa zuciya ya aiki haka nan kuma a aikace abin da yake nema na gudanar da aiki a bashi wal mali da dukiya a bashi abin da duk aikin zai gudana ko gari zalika da makamacin waɗannan abubuwa tunda kun ga aikin na babban shugaba ne ko tunda yana da wakilai a wurare to su kuma aikin nasu ai ba zai tafi ba sai da wannan kulawar da shi zai bayar to waɗannan abubuwan suna zama wajibi kamar yadda wancan asalin aikin nasa yake zama wajibi inda kun fahimci misala to sai ce wa gaida zalika mimma tatawaqqafu hadhihi al-umuru alayhi da makamancin waɗannan abubuwa wanda su waɗannan lamura idan babu wannan abubuwan ba za su samu ba wa hadhihi ta'ifatu المستعدة للدعوة wal'amri الخير والأمر بالمعروف والنهي عن munkar هم خواص المؤمنين wannan ɓangaren wannan jama'ar wannan ƙungiya da aka ambata wadda ta kintsa kanta domin da'awa zuwa ta kira mutane zuwa ga alheri da umarni da aikin alheri mun san da yanzu ma'arufi, kawai mukan ce umarni da aikin alheri da kuma hani daga mummunan aiki galibi a hausance haka ake fassara to amma lafazin ma'rufi kan manta in an tambaye ka a yaren shari'a me ake nufi da ma'ruf me ake nufi da munkar jiya mun faɗe shi ko kuma ina jin ba wanda ya manta kowa zai iya tunawa menene ma'arufi? jiya muka yi ba shekara guda ba al-ma'ruf ne ake nufi da shi da Hausa ba wai ne Larabci ba aha wani aiki fassara da nake faɗa kenan cewa haka muka saba fassara mun ambaci cewa ma urifa bishar'i wal aqli husnuhu duk abin da aka san abu abu ne mai kyau ta hanyar shari'a da ta hanyar hankali duk abin hankali mai kyau da kuma shari'a sun nuna cewa wannan abun mai kyau ne abin a yaba masa ne to shi ake cewa ma'aruf to a yi umarni da wannan abu munkar kuma ma urifa bishar'i wal aqli ma'ana ma urifa duk abin da aka san muninsa abin zargi ne ba shi da kyau ta hanyar ne ta hanyar shari'a ko ta hanyar hankali to Allah sa a rike yanzu a sai yake cewa wa hadhihi ta'ifa wannan kungiya ko wannan jama'a wadda ta aje kanta ta kintsa kanta domin da awa zuwa ga wannan alheri da kuma umarni da ma'arufi da hani akan munkar su ne keɓantattun a cikin mumini a akwai kebantattu na musamman ba muminai ba matsayinsu ɗaya ba wannan kuma dama mun san a shari'anci haka ne mutane ba matsayinsu ɗaya ba bal ya tafawatuna tafawutan azima fil fadli wa fil daraja wa fi kowacin ilmi wa mutane suna bambanta wani ya fi wani wajen falala da daraja da ƙarfin imani da tabbatarsa a zuciya imanin wani ai na wani ko imanin wani kuma bai kai na wani ba yau to haka in ka ɗauko muminai in ana neman su wane ne keɓantattun muminai na ƙwarai to wanda suka fi kowa suka fice su ne masu da'awa su ne waɗanda suke wannan saboda Allah maɗauki ya siffanta su ya ce wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne al muflihun me ake nufi da falahi al-muflih ismu fa'il ne ko wanda ya samu falahi to shi falahin me ake nufi da shi alfa'izuna bil matlubi wan najuna min al marhubi wannan shi ake nufi da al muflihun fasara sakin Allah saki ma za ku rike al muflihu man faza bil matlubi wa Na min almarhubi duk mutumin da ya ci nasara ya samu abin da yake so da ake so ya samu sannan kuma ya tsira daga abin da ake tsoro ya sami shi a duniya mai muke so mu samu hmm? natsuwa da farin ciki da kyakkyawar alaƙa da Allah da zaman lafiya da kwanciyar hankali a lahira mai muke so mu samu mu shiga aljanna duk duba mun an tambayi wannan kowa ba kallon farko abubuwan farkon kawai can karshen muke kallo to dama haka abin yake a duniya da lahira kowa abin da ke so ne, to mutumin da ya ci nasara ya samu wannan ya samu juzu'i ɗaya daga cikin fala'i ko sannan gefe na biyu shine annajatu tsira daga almarhubil makhuf mutum ya tsira daga abin da ake tsoronsa ba a so a samu a duniya menene ba masu so mu samu bakin ciki damuwa tashin hankali wani zai ce talauci gaskiya ne har da shi ɗin sai tsarar shaidan a kanmu zunubai su yi mana katutu ƙin tuba ko rashin taufiƙi ga mutum ya tuba duk waɗannan abubuwan abin damuwa ne a lahira fa shi ma ƙarshen menene shiga wuta to duk wanda ya tsira daga waɗannan abubuwan kuma ya ci nasara ya samu wancan na farko wannan su ake nufi da al yanzu kun ji fasarar ne ake nufi da al yau wanda ya samu ya rabautu da abin nema ya tsila daga abin tsoro wa ula'ika humul muflihun wannan zancen wannan ayar kuma ya kare ثم نهاهم عن bi بأهل Za mu shiga aya ta gaba sannan Allah madauki ya umarci muminai waɗannan muminan ne ake zance a kansu wannan dai da aka ba su umarni wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tatafarraqu su ne kuma ake ci gaba kul ku kai kaza fa kul ku kai kaza sannan kuma ku yi kaza kada ku rarraba sannan kuma a cikin ku a samu masu wa'azi masu wa'azi suna kira zuwa ga alheri suna kira suna umarni da ma'rufi suna hani daga almunkar to kuma ga sakamakonsu sannan ƙari kuma akan wannan sai aka ce kul kuka kama da ahalin kitabi wajen wani aiki gashi zamu ce ثم نهاهم عن التشبؤ بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم sannan Allah ya hana muminai ya hana mu daga yin kamanceceniya da ahlil kitabi so ahlil kitabi al-yahud wan nasara to kar mu yi kama da su fi tafarruqihim a wani abu da aka ayyana wannan baya nufin sauran abubuwa an ba mu dama mai koyi da su amma nan an tsaya iya waɗannan al'amura ɗin an faɗi a tafarruku wal tilafu, kar mu koyi da su a nan. kamar da dama can abubuwa da sunnar manzo Allah sun sama da dalilai dai da yawa sun hana mu mu koyi da ahlul kitabi a abubuwa ma da yawa musamman cikin abubuwan da suka keɓance su suka keɓance tunaninsu da addininsu wannan mu yi magana a kansa kwanan to sai Allah madauke ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adhabun adhimun kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba na faɗa mana bambanci tsakanin at-tafarruqu wal ikhtilaf ko yau to nan ya haɗa abubuwan duka guda biyu kar a samu tafarruqin كركم أسامو اختلافا مصمم إلى أهل الكتاب التفرق في القلوب وفي, وفي الأمور التي يبنى عليها الولاء والبراء تقول بشيء الأمور أن ذا أجن ولاء إذا براء أكرس بند قنجينتي كجي كان لو تقنجي يدك كتي دقوا النباية تكينتا بأكن دي ديكي ببا مسلمي بني دكبالك ذلك كبالك ka ƙi duk wanda baya yi ko kana wata unguwa ko kana wani gari ka ɗauka duk wanda ba ɗan wannan garin ba shikenan ba abu ba wanda zaka so bane ka so mutum saboda wani abu wanda ba shari'a ce ta yi umarni ko da sunansa ko da aikinsa ba Allah sa mun fahimci wannan yau to duk waɗannan abubuwa tafarruqi ne wannan ya kama wannan hanya wannan ya kama wannan hanya to kada mu wannan irin yadda yahudu da nasara suka yi kar mu samu kuma ikhtilafi to malamai sun tattauna anan a wannan tafarruqi ai muna da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa iftaraqat yahudu ila ihda wa sab'ina firqa واختلفت وتفرقت النصارى إلى إلى الثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة من قلنا حديث من صحيح حديث نيم مشهوري أروي وجه لقاء متون قوم شاب يردق سين صحابة من الله صلى الله عليه وسلم كما دحن حنيو إذا بند أقول إن كنت تتو أقول إن كنت تتو مجموع وأن الحديث إن كنت تتو a manzo Allah sallallahu ya faɗi wannan to wani zai tambaya ce in an ce karmi koyi da su a rarrabo su to gashi sun rarraba irin adadin rarrabo su ma bata kai adadin rarrabo mu ba akwai tambayar ko ba tambayar ko ba kwana tambayar ba mu 73 nasara 72 yahudu 71 ga shi an ce karmi koyi da su ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dan malamai suka ce abinda ake nufi a nan wannan lafazi na cewa karmi koyi da su zai kunshi wancan din ko don nuna cewa nasu ya fi namu muni ko kuma don nuna cewa jinsin mukhalafar ake nufi ma'ana jinsin tafarruqin ake hana mu malamin ya faɗi wannan a cikin iqtida'us siratal mustaqim cewa asalin jinsin tafarru'in ake hana mu me ma'anar jinsi shi kansa a rarraba din ai ba abin alheri bane shi ma wancan ai an ba da labarin abu da zai faru a kaddara ne ba abin da ake yi ba masa bane kuma ku fahimci wannan zancen ka annabi sallallahu alaihi wasallam da yace zamu rabu zuwa 73 ai ba labari ne na cewa ko labari ne da yake da ma'anar umarni ba cewa ku je ku rarraba 73 ba haka bane asalin hani akan rarraba gashi a wannan ayatin amma wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin abinda la mahalata waqi'u cewa lalle sai ya faru labarin ne na kaddara na ikon Allah na hukuncin Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani ya roki Allah madaukaki wasu abubuwa Allah madaukaki ya amsa masa daga ciki kar a halaka wannan al'umma kun sani kun sani wannan hadisi kuma sannan kada abin nan sai karar kafirai ta yi a kan muminai ta yadda za su hana su komai da komai har a kasa samun masu la'ila ilaha illallah Allah maɗauki diya karɓi wannan da wancan roƙon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzan Allah sallallahu ya tambayi Allah ya roƙi Allah ya ce ya Allah ina roƙonka kada ka sanya al'ummata ya zama ba'suhum bainahum yaƙin su tsakaninsu fitinar su tsakaninsu rikici a tsakaninsu Allah ya ce a'a wannan ban da shi ma'ana bai karɓi wannan addu'a cewa har tashin alkiyama musulmi za su samu rikici a tsakaninsu wannan ya wannan wannan ya wannan wannan ya wannan to wannan labarin labari ne na umarni a je a yi haka ko ko labari ne na kaddara wanda ba a kafa hujja da ita labari ne na kaddara da ba a kafa hujja da ita ba a umarnin mu je mu rarraba rarraba haramun ce Allah mu ya hana rarraba rarraba kuma irin wannan kullum ina so in tuna mana kar mu fahimci rarraba ita ce saɓanin ra'ayi akwai waɗanda suke da kishin musulmi su haɗa kai wannan kuma alheri ne daidai ne amma sukan manta matsalolin da aka rarrabu a kai waɗanne iri ne sukan so su ce komai a rufe shi kawai a zo a haɗa kai to kuma haɗa kai zai yiwu bil abdani ya fi kuma amfani idan kana bil qulubi bil abdani da jiki mu zo mu mitin mu tsara kaza mu tsara kaza maslaha ta duniya yau abin da zai amfane mu a duniya wannan yana da kyau yau a haɗa kai don a zauna lafiya a haɗa kai don a cimma wani buri a duniyance amma abin da ya shafi addini da aqaid da abin da aka gina asalin addini a kai to ba zai yiwu a ce Allah maɗaukaki yana yarda da duk abin da ake dinnan wai daidai ne ba da mai cewa shi Allah ne da mai zagin Allah da mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi kuma yazo ya shiga masallaci amma sukan manta cewa duk abin da yake ya shafi aqidu da mai cewa kaza da mai cewa kaza da mai zagin Allah kuma ko da zai shigo masallaci yana la ilaha illallah sai a ɗauka duk waɗannan abubuwan wani dukkansu islam ne in aka yi haka ba a kyautawa tunani mai kyau ga Allah ba ba a yi wa Allah kyakkyawan zato ba kamar Allah kenan ya yarda duk mai waɗannan abubuwan kuma komai daidai ne sai a bar addini sai a bar shi akan suna a bar shi akan matsala ta interpretation wace wannan interpretation ne kawai mana fassara ce wata nazara ne kowa yana da yadda yake ganin shari'a kamar sai a ce ai qur'anin nan kowa zai iya kafa hujja da shi ashe kenan kamar qur'anin idan mai barna mai mummunar aqida ya kafa hujja da qur'ani shikenan sai a kyale shi akan cewa i alqur'ani yadullu alal albatil ko ko alqur'ani ya zo ya soke abinda wani wuri yace batil ne yanzu kuma mai kyau ne ya kamata a yi nuro da waɗannan abubuwa babban abin da za a koyar da mu kuma a ja hankalinmu mu yi shine mu koyi yadda za mu iya zama da junanmu ko da akwai saɓani wannan lafazin shi ya kamata a rika gaya mana ko mu zauna lafiya saboda zancen duniya daban zancen kuma harkar addini nan daban ina jin na yi magana mai kama da wannan kwana biyu da suka wuce ko uku yau don haka kar a tsananta wa mutane cewa dole a haɗa kai haɗin kan da ma'ana ba zai yiwu wai ba zan ce abu kaza a bane ba zan ce abu kaza kafirci bane in akwai nassin Allah ya ce kafirci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bid'a ne misali ko makamancin waɗannan abubuwa kowa ce kafirci ne wai ba zan faɗa ba saboda a haɗa kai wannan kuskure ne kuskure ne ba za a karɓe shi amma mu bi hanya mai kyau ta magana da juna duk wanda bai cancanci wani hukunci ba kar a ɗora masa kuma sannan mu ɗauki hukuncin Allah ne dama mai yi ba mu ne zamu kawai in ka ga dama ka ce wani kafiri wani dan bidiya ba wannan kuskure Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun da malamai suka yi akan matsaloli shine ke sa a ce wane yayi kaza shi ma kuma wane ba da sunansa ba kawai abinda ake yin hukunci ne akan aiki wannan dai mun sha zancen akai yawwa abu kaza hukuncinsa kafirci abu kaza hukuncinsa bid'a abu kaza haram wannan ai dole ne mu faɗi waɗannan abubuwa to a faɗi a faɗi waɗannan abubuwa da uslubi mai kyau da harshe mai kyau asalin muhimmancin shine sakon ya isa ba zancen kawai a faɗi abu kaza ko da tashin hankali zai faru ba ma neman tashin hankali amma ba zai yiwu ba wani ya kafirta da Allah misali wanda zai ce Allah yana da ɗa a yana jin a tsakanin musulmi dai kowa na da ijma'in cewa wannan kafirci saboda wannan ƙaulin ai ba na musulmi bane ko to wani kuma ya zo ya magana da tafi wannan muni saboda yana da sunan musulmi shi kuma ba za a faɗa ba ba za a ce cewa wannan abun kafirci bane dole ba daidai bane amma dai akwai bukatar mu yi tunani da zamu zauna lafiya maslahohin da suka shafe mu shi ma mu yi ƙoƙari mu haɗa kai wajen yadda za su tafi a duniyance amma addini ba zai yi a haɗe waɗannan al'amura duk a ce ba komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ko wannan abubuwa za su faru kaga kuma yayi hukunci yayi hukuncin cewa a cikin namu da zai kasu zuwa 73 72 duk sun cancanci wuta ɗaya ne wanda ta cancanci aljanna to za a zo a ce <clears throat> da wanda ya cancanci wuta da wanda ya cancanci aljanna dukkaninsu kuma ɗaya ne Allah maɗauki ba haka ya sanya abin nan dan ya mu ƙara sauni sai ce <clears throat> uh, wa ulaika hum mun gama wannan gaba thumma nahahum an tashabbuhi bi ahli alkitabi fi tafarruqihim wa ikhtilafihim fa qala wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu wa min al ajaib ita daga cikin abubuwan mamaki anna ikhtilafahum shine sabanin nasu su ahlul kitabi min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ya kasance ne bayan hujjoji sun zo musu hujjoji sun zo musu kamar yayi, bayan hujja ta zo a saba to me yake nan ya jawo sabab ya jawo sabani hmm tambaye ko na abu kafin mu ci gaba in an ce da ana jahilci an sassaba to kuma Allah mulki na gaya mana cewa a da ana jahilci kamar ana tare amma ba a sassaba ba sai da hujja ta zo wani irin ya ke nan zancen yake hmm? ma'ana ai a ƙarshe ya faɗi bagiyan bainahum a wasu wuraren ko yawwa Malamin sun ce wannan bagiyan bai na nahu shine sababin saɓani ba zuwan ilimi ba akwai wasu mutane a zamanin yanzu da suke tuhumar wai yawan ilimin addini ne ma dai ya mana wannan saɓani, sai suke kafa hujja da wannan aya shi Allah ma faɗa ahlul kitab ma ba su rarrabe ba sai da ja'a min ba'di ma ja'a humul bayyinah lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikeen munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah ko can sai wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyana ba su rarraba ba sai da hujjoji suka go sai wasu suke cewa ai dalilin sabanin da rikicin shine wannan yawan ilimin wai ilimin ne yayi yawa shikenan sai sa ake ta yawan sabani ba haka bane kuma wannan aya ba ta nuna haka abinda wannan aya take nuna wa Allah mun ke faɗa da hujjoji suka go gaskiya ta bayyana daga ƙarya aka iya gane cewa wannan shine gaskiya wannan ita ce ƙarya to a lokacin sai wasu suka tsaya kan gaskiyar wasu suka bi ƙaryar tare da sanin wannan gaskiyar suka yi watsi da ita saboda mai bagyu wani shi ne sababu bagyan bainahu saboda zalunci a tsakaninsu ke ta haddin juna wani yana ga in ya bi wannan gaskiyar da ta bayyana yanzu to maslahohinsa abin da yake samu na amfani a duniya fa ba zai ci gaba ba sai ce to ni kuwa da in bi gaskiyan nan in rasa duniya ta da jin daɗi na wanda in tsaya a nan wannan shine kuma abin da ya faru ga ahalin kitabi yahudawa a matsayinsu ne yahudu suna nan tare yayin da Allah saukar musu da attaura kuma sannan hujjojin suka bayyana a gare su to a lokacin kuma aka samu suka aje a taura suka aje a taura suke bin abubuwan da malamansu daga baya suka rubuta alfarrisiyun as-saduqiyun su ne ƙungiyoyi guda biyu na farko a cikin tarihin yahudawa da suka rabu gida biyu waɗannan suna bin tunani iri kaza waɗancan suna bin tunani iri kaza wannan su ce su sun yadda da dukkan abin da ke cikin attaura wannan kuma su ce ba su yadda da duka ba a wannan su ce kai sun yadda da attaura da sharhohin da aka yi wa attaura har da su midrashat da talmud da sauransu wannan su ne farisiyun duk abin da malamansu suka ƙara akan attaura nassinta suka ma soke nassin attaurar a wasu wuraren suka bi ra'ayinsu firrisiyun suka kama wannan wannan firrisiyun su ne asalin waɗanda suka fito da talmud suka rubuta shi asadukiyun suka ƙi suka ce su iya lafazin attaurar ita kadai banda duk wani ƙarin bayani yanzu wannan yaushe aka same shi ba sai da aka samu attaurar ba to shine zancen da yake yau sun rarraba ne bayan hujjar ta bayyana sai wasu suka yadda da hujjojin suka bi gaskiya wasu kuma suka ƙi karɓar wannan hujjojin suka kama wannan abin da ke ƙarya ne Allah sa kun binci wannan haka nasara suka yi bayan dalilai sun zo musu ga annabi isa alaihi salatu wassalam sun san ba dan Allah bane bayan wannan ba sai da ah, annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya dauke shi ba bayan wannan lokacin bane aka samu waɗanda suka zo suka yi wannan awar suwa shi dan Allah bane ba a taba awar suwa shi dan Allah bane shi a zamaninsa ba a shi bai taba da'awa da bakinsa cewa shi Allah bane da bakinsa ko sai shi dan Allah bai yi wannan labarin amma daga baya aka bi aka kudunduno waɗannan abubuwan wasu waɗanda suke so su bata addini suka kawo musu kuma aka rabu waɗanda suka karɓa waɗanda suka karɓa wata fassarar har yanzu su yahudu da nasara gaba ɗayansu yayin da gaskiyar tabbatar annabtakar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana a gare su na muna magana akan abu na uku bayan hujjoji sun zo wa ahlul kitabi yahudu da nasara dangane da annabci da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi imani wasu sun karyata shi ma wannan fassara ce ta cewa hujjojin sun zo musu sannan suka rarraba to haka nan a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan saɓanin da ya auku a cikin ahlul kitabi ana hana mu ne kada mu irin sa yanzu ba ga qur'ani ba a hannun mu kowa karantawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duba irin yadda rarrabuwa take wani daga qur'anin zai amfani ya fidda aqidar samarar kyau da tawili mummunan tawili wanda qur'anin ba zai iya dauka ba kowa kuma yana da'awar yana bin wannan Alƙur'ani, akwai masu kuma inkarin sunna ta manzo Allah sai gaba ɗaya ita qur'anin ai sunna gaba ɗaya ba sa tare da ita wani kuma yace qur'anin ma yana tuhumar waɗanda suka zo da shi gaba ɗaya ma qur'anin ba daidai bane ko wani ma ce qur'anin asalin ma ba shi bane wannan duk kawai ku bata lokaci kuke na asali yana gun ali to dan Allah yanzu ya za a yi musulunci ya yiwu da irin wannan abun abin da zai hada kanmu ba shi ne ƙur'anin nan ba to shi misali yanzu mai shi'a ya zo ya ce gaba ɗaya ƙur'anin ma ba shi ba ne kawai malaman su ne suka ce su riƙa karantawa kafin mahadi ya zo da na hakika da haka ana ɓata lokaci landa mahadi zai zo da ƙur'anin gaskiya wanda aliyu radiyallahu ta'ala mai rubuta da hannunsa to a ranar sai a aje aiki da wannan sai aiki da wancan kuma wancan shi ne dama asalin ƙur'anin da zamanin hukunci a kansa kaga yanzu gaba ɗaya duk al'umma daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin da bahadin nasu zai zo kenan ba a yi aiki da Qur'anin gaske ba da Allah ya ce a yi aiki da shi to duk wannan fa wai shi ma wai musulunci kun fahimci abin ya za a yi wannan abin shi ma zama musulunci haka ba zai yiwu ba abinda wasu za su ta faɗa a zo a haɗa kai da irin wannan haɗin kai da wanda zai ce abubakar a aƙidarsa kafiri ne abubakar ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi Allah ya zaba masa shi a matsayin aboki matar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da ita a matsayin mata ya mutu a matsayin ya barta mata tana kan yana kan cinyarta ya rasu amma kuma dole kai in kana bin wancan aqida dole kai da wannan matar kafira ce wuta za ta shi annabin ya tafi aljanna ita kuma wuta za ta tafi shi kuma a rayuwarsa ya zauna da ita a matsayin mata bai ba mu wannan labarin cewa kafira ba ce shi ba Allah ya ba shi labarin abubuwa da yawa da za su faru nan gaba ko an ba shi labarin me za a kiyama ya faɗa iya abin da Allah ya gaya masa an gaya masa abubuwa amma ba a gaya masa cewa waɗannan mutanen da ya suke zagaye shi duk miya ba sai yanzu wani zai zo ya faɗa bisa wani tunani saboda wata harka ta siyasa wani abu ya kamata in mutum yana da hankali ko ba nassin qur'ani ka kare ta harkar aqida shi'a wallahi ba addinin manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam Allah ta rubu to irin waɗannan abubuwan yanzu tafarruqin da aka samu irin wannan ba bayan hujja ta zo bane hmm? ashe nan ba wai yawan karatu ne ya jawo ba a'a da gaskiyar ta bayyana bayan an yi karatu to sai son zuciya da zalunci sai zo ya aiki wasu suka tsaya akan gaskiyar wasu kuma suka bantare suka rabu da ita wannan shine abin da ake to karmi irin wannan kamar da ahli kitabi suka to in an yi hani da abu baya nufin kar ya faru ko yau kaga an yi hani kar abu kar to amma kuma gashi ana yi wannan ya nuna maka dama ashe hani ne shar'i ba hani ne kauni ba لو كان نحيا كونيا لما وقع tunda dama babu ma hani da ake kira na nahayi kauni ko babu yau duk abin da Allah maɗauki bai so faruwarsa ba ba zancen hani ne ba zai faru ba ne. don haka ashe cewa kada ku yi kaza kada ku yi kaza dukkansu na nawahi ne shar'iyya kada a yi kaza kada a kaza saboda akwai sakamakonsa. Allah sa an fahimci to mu karasa da sauri sai ce min ba'di ma ja'ahumul bayyinat al-mujibatu shine min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu almujibatu li'adami at-tafarruq wal ikhtilaf bayan hujjoji sun zo hujjojin da suke wajabta kar a sabani kar a yi wato rarrabuwa kar a yi rarrabuwa kar a saba yace fahum aula min ghairihim bil i'tisami bid din waɗannan mutane mutanen wato su suka fi cancantar a ce wato mutanen kirki suka fi cancantar a ce ma'ana waɗanda suka karanta kai hujja kuru-kuru dalili ya zo sun ga abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai bane suwa suka fi su cancantar su zama akan daidai wanda suke da ilimi zaka shi yasa babu matsala irin mutumin da yake ya san gaskiya ya karkace gaskiya ya kibinta wai a wancan zancen da nake gaya mana ɗazu wani marubuci yana rubuta cewa wai ai shi jahili dama ya fi imani wasu saboda shi dama ya rike abin da ya sani kawai a kansa yake ba ruwansa da wani sabon abu da ya zo yana taklidi ya bi ra'ayinsa misali kamar ka ce ne wanda yake rike da harkarsa ta gargajiya a kansa ya tashi shi ke nan wai ba ruwansa da Ko wani ai matsala ce bai san ma'anar la ilaha illallah bai san yadda zai sallah ba kuma ka ce lafiyar sallah ba shi da lafiya akwai matsala dole ne a nemi ilimin Allah a sanya Allah ya yi mana bayani a ƙur'ani ya manzan Allah sai bayyana mana addini yau zancen cewa rashin a yawan ilimi ne ya ja wannan matsala wannan shi kansa wani jahilci ne shi kansa yau jahilci ne a cikin jahilci hmm. gaskiya idan ta bayyana a nan ne ake samun masu binta to waɗanda suka karkace suka ƙibinta wannan su ne ahalul bagi wannan bagiyu shine yasa suka ƙibinta yau ko dai dama son zuciya ba son zuciya ne za ta sa a ce mutum ya zo ya bi abin da ke shi ne daidai sai shi yana nan akan na iyaye da kakanni ba yanzu wannan abun abun suka ne a qur'ani ko abun zargi ne abun suka ne Allah ya ga mana wa idza qila lakum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba in an ce ku zo ku bi Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ah, mu abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu akan nan shine daidai mu akan sa zamu tsaya akai mai Allah ya ce awalau kana aba'u la ya'lamuna shay'a wala yahtadun ko da iyayen nan nasu ba su san komai ba mun sha dai magana akan wannan ba a alfahari da iyaye da kakanni a harkar addini sai idan iyayen nan da kakannin nan sun tsaya akan addini yawa bisa ilimi ba su kan iyayen mu da kakannin mu muke cewa ba su tsaya akan addini ba ba haka ake nufi ba amma dai in dai mutum ko a ina yake in yana kan qur'ani yana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan gaskiya take ba a kan abin da ya daɗe ba ne. in daɗewa ce to na manzan Allah sallallahu alaihi ya fi duk kakanni da suka goyi daga baya to yanzu so ake dama a komar da mu zuwa na manzan Allah sallallahu alaihi shi kuma nasa mai ƙur'ani ne da hadisan nan shi ne tsohon ko ba haka ba Shi ne da ɗanɗan da ya fi kowanne daɗewa, to shi ake kiran mu insha Allah mu koma zuwa gare shi muna roƙon Allah mu ɗauki ya damar <clears throat> tsayawa akan daidai sai ce fahim aula min gairihim bil ihtisami bid dini fa akasul qadiyata sai suka juya abin suka yi sunkuyan haka maimakon sun sani su aiki sai suka juya ma'a ilmihim tare da ilmin su bi mukhalafatihim amr Allah cewa sun saba wa umarnin Allah fasta al-iqaba al-baligha sai suka cancanci uquba wadda ta kai matuka wali hada qala ta'ala shi yasa Allah mu ce wa ulaika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba babba man dole mu tsaya anan saboda lokaci ya ƙure insha Allah darasin mu na gaba gobe sai mu tashi kan yau mace yabu wujuhun wata suwar wuju sai kuma mu ji fa'idoji na waɗannan abin baki ɗaya insha Allah ta'ala muna roƙon Allah mu ke ƙara tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ya ba mu tsarewa daga kowace irin fitina duniya da lahira wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk